ya dinga wasa da ma'anan ma'anan wasan zaka ka juya ta haka ka juya ta haka ka juya ta haka ka juya ta haka kaga wasa da ma'ana ke qalilan min al-haqqi wal adali wal insafi ya ahlal kitabi ma'ana kaɗan daga gaskiya da yin adalci insafi ya ma mabota littafi innahu la yanfa'ukum inda Allah an tadda'u hubba Isa alaihi salam bai muku amfani kuna da'awan son Isa wattiba'ahu wa antum tattabi'una fil waqi'i muharrifi dinakum a rayuwa kuna bin masu karkatar da addininku wannan ba ku yi adalci ba ga wayannan mutane kun ne sun karkatar da addinin annabi isa ku ci gaba da bin su dinullahi allazi ja'a bihi isa addinin Allah wanda isa ya zo da shi wa awsaqum fihi yi muku wasiya da shi bittiba'i muhammadi mata ba'athahu Allah min ainihin min ba da isa ayoyi a littafan ku ba su ƙirguwa kuma masu imanin ku sun karɓa ikra'u mana ya eh, ku karanta ma ja a fi injilu barnaba Allah kwa taimake na samu barnaban nan na samu shi barnaban na larabci ba wanda ke cewa a baibuloli ya fi wahalan samu wanda sun nemi ɓad da shi ma gaba ɗaya kai kullum sai dai ka laɓa an samu ka ci malam ba za ka tsaya ka shiga danshin mutum bai bakka danshin mutum in junin ka shiga danshin wani wata rana wani ya tashi a cikin danshin eh? ni na wuri ya za a yi eh, na karaba sai dai gaya ma inda na samu kai ma ka tafi sai wato ana samun sa ma internet bai bai da ma wata wahala hmm? eh Barnabas eh kana da shi ne wala iqra'u ma jaa fi injili ba lokaci ku. Allah ya tsare min aminu na ina cewa yana cewa ce mutum na da littattafai bai da lokaci mu kuma ga lokaci ba littattafai shi gina an yi Ah ina ba aro na me za a yi aro je ka nemo shi ma barin karatu ya yi ya je ya samu kai kuma zai kai ta karatu baka je ka samu ba ai wayo ne to ai ba san sun san haka daga gan suke yi bari ma a koma musu baya dawowa ya ba na ne wa naka ne to ai san ta kana yi ba na wane ba to naka ne kana magana da ai san ta kusa da ni kana jin sa na mai gidanka na kusa fa hmm? Hmm? ba nan take ba dan ne bodari kai yanzu ba gashi ba min sabis mutane suna tsammanin mutuwa zai yi mutuwa to ba mutuwa zai yi ba sabis ne na da na washe garau hmm. wannan din wannan din ma ku iya cin shi tukun ballana ƙaro doguwa ya sani mai tafiya a ciki ai ƙarfafa ke kwashewa da yara yara

da idon sallami lafiya aka ji aka sa wuka ki aka kakule aka kakule da baya gani hmm? ai mutum ba mota bane ba a mhm. duk wannan za su hana maka cin za su hana maka cin abin da ke zaka ci komai ka ka na komai karatun ka fara karatu sai ka kafa amma ba haka ban ka sake sai ka zama bawan likita duk ɗaya ne awala ko kasa da dai tunda tun da duniya da kai da wala kun kulla a cewa ce maka ne ka huta ka dan ce ce kai kana ce ka je ka huta ka sani ko mutuwa za ka yi to dan wannan din je tuttura shi kan shi ma ya zama riba shiga cikin ayyukanka magana hutu babu kawai tashi kai ta aiki kai ta aiki in ta ɓaci kai ta abin nan ga dubi fa an nema time dan China ina jan waya ina jan waya ina jan waya ina fito a turo da waya a turo da waya bacci kama shi sai ranta ya kansa ya bacci ya gama da ya bacci ya gama sai ya ɗauko jakarsa ya ki shayi dan guntun buru da sa ya ci menene ɗinsa ya ce ya saka hura uku a kawo wuya hmm? ai ba maganan kawai inji yi ta aikata shi ya fashe da kansa to shi kenan sai a gyara maka shi amma ka zauna sai ka je ka fasa shi yanzu mutum da aka kwanta a cikin mu don sun tafi da malam adam da littafi sun kwance shi malam shi kenan ya kwance ga malam musa suna kwance shi ya kwance Da Alhaji shehu ya ji an jangwale idonsa zai gani gaba ɗaya gani na ne mai gagara malam injin nan baro Allah kayansa yi aiki yi aiki in kana iyawa in ya gagara tsaya da bakin ko ni wata rana muna koyarwa a gumi college wani abokinmu wani bayarabe kowanne jami'an yi ne ce yanzu da yana jama'a sun sun islami za ce yanzu an ba ni hutu an ce in yi wata uku na rage magana na ce masa yanzu kai za ka daina magana sai bayan wata uku a ce wallah kai da kuwa sau uku to yanzu an ka mutu fa ko Allah ji kan isa Isaka da ina raye zai gaya mu yace masa yace wallahi an ce an huta ka dalalar da su ka je kai kaɗan kai kai ka ji abin zai zama da kici ka gudu ka ce ya isa ka to sai ce ka rabu da sun mutane kawai za su je su halaka ka nan inda aka ce je ka huta sai su taru kuma Ka ga fiska ma inda ta koma ka ga kafan ma inda ta koma ta yi baki kirin ga wane ne ma inda ya koma wannan in Muhammadu ya ga baki baki ce Ruciya ce Ruciya ce koda ce hmm. da an ga baki baki koda ce sannu je ka sha maganin koda ka kai je ka sha ka kai koda ni kan ko kyalimi in na warke sha baye kowa ya ta kai shi in kana ɗiba zo ka ɗiba in ba ka ɗiba ta ka ba da kawai wane ne ya ce kowa ya kai gobe shi ya ga dama na mai yi aikin ka اقرأوا ما جاء في إنجيل برنابا ولا تقولوا هذا لا نعرف لا نعترف bihi. inji shi barnaban ke yaje wala ta taqulu fa hadha la na'tarif ba mu yadda da shi ba kai tunda wancan barnaban ya kulle shi ba ayan ba ce ba fal maqrul yahudi makircin Yahuda kada harrafa lakum dinakum ya juya muku littafi wa abadakum anil haqqi inda za ku gane kiristoci ku zo mu haɗu mu kawar da Yahuda wannan amma kun je kun haɗe da su to ku je za mu haɗa ku da kuɗin da su ɗin kafakum gaffalatan wattiba'an lil hawa wa ta'assubil a'ma واتباعا للمنافقين من اليهود فيكم يا عيسى